أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa 1432 a wannan gari namu na Kaduna a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan ainihin wato unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausaro a daidai wannan lokaci muke gabatar da abin da ya sauwaka na bayani akan littafin Allah madaukakin sarki Allah kaɗai muke roƙo cewa kada abin da muka sani kada Allah ya sa ya zama musiba a kanmu kafin nan idan ba a manta ba yau 26 ga wata saboda aka idan muka yi karatu gobe a asabar ranar lahadi sha Allah za mu rufe karatu na ramadan sai in Allah ya kai mu shekara mai zuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ara mana kwanakin kamar yadda aka sani dakatar da karatu na wato tafsiri ba shi ba ne yake nuna cewa dakatar da karatu ga baki ɗaya a nan masallacin ina yin karatu ranar laraba malam aminu yana yi ranar alhamis malam zakariya yana yi ranar juma'a haka muke yin karatun a jere sannan ina yin karatu a masallacin matasa duk ranar lahadi tsakanin magarba zuwa isha'i sannan ina yin karatu a hai a dauraro bangaren hannun dama masallacin matasa shi ma a ainihin wato dauraro ɗin sannan kuma in Allah ya da bayan sallah za mu buɗe wani sabon karatu a masallacin ɗan hausa da ke bakin foli ƙaramin gate insha Allah subhanahu wa ta'ala sau da haka da'awa da karantarwa shine aikin kuma a wajen mu ba aikin da ya kai wannan a duniya eh a na nufa mun dakatar da karatun saboda wasu dalilai domin da akwai wani aiki sama da wannan babu yadda za a yi Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin da yake wato kasa da shi amma annabawan Allah duka wannan shine ainihin wato aikin su fatan da muke yi aikin da muke Allah ka sa muna yi zan shi kuma Allah ya sa aikin ya zama karɓaɓɓe a wajen shi to saboda haka ranar lahadi in Allah ya kai mu malaman mu za su halattu wannan guri su shek yahaya muhammad da shek bashir nuhu irin su malam buhari akwai kuma abokan karatu irin su ainihin wato malam kabir imam malik da makamantansu ga ɗaya daga cikin malaman namu na ma a zaune ustaz didi eh sahibu uswatul hasana ba eh ba kowa bane fa san cewa shi rubuta uswatul hasana ko kwa eh amma da shi ake tare kullun saboda haka insha Allah wannan shine saboda haka ɗan uwa malam amina akwai bayanan da zai fara gabatarwa idan mun saurari bayanan da ya daga baya sai in ƙara da wasu ainihin wato bayanan wannan shine assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم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 وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina mai matuƙar farin cikin tsayawa a wannan guri mai tarin albarka a madadin jagorin wannan makaranta don mu nuna yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin bayani a takaice kamar haka da farko muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya samar da wannan makaranta mai tarin albarka makarantar da ake karantar da alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata da ɗumi um, bayan haka makarantar nan makaranta ce wadda take da ba da kariya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma sahabbansa muna fatan Allah ya sa wannan makaranta ta zamo kamar yadda Allah yake cewa ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama bayan wannan sa'annan muna ƙara kyakkyawan yabo gare shi subhanahu wata'ala da yasa aka fara wannan tafsiri na bana cikin salam muna fatan Allah ya sa mu karkare wannan tafsiri bisa amani mu sani ya al'umma musulmi wannan makaranta ko in ce wannan majalisi ƙudurin da ke ƙarƙashinsa ya wuce ai karatu a watsi ganin haka ne ya sa wannan majalisi ya lura da irin ƙalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi na irin nisa da aka yi musu musamman a nan Najeriya da kuma hanyar da za a bi gurin magance wannan al'amari don haka ya ɗauki wasu ƙudurai kamar haka na farko dai akwai taimakawa ga marayu abin nufi shine akwai waɗanda iyayen sun riga sun rasu kuma suna cikinmu sun taso a cikinmu babu yadda za su yi sai ka ga cewa makarantar islamiyya ta naira ɗari ma ba wanda zai iya biya musu maimakon a samu wanda zai taimaka musu sai su dinga katangariri a cikin gari suna yawon banza a haka za su tashi a haka za su girma babu ilimin boko babu na addini sai su tashi a haka kaga sun zama wani lokaci 'yan shaye-shaye ko zama 'yan iska kuma a zo ana zagin mu tare da su wannan ya sa wannan majalisi ya duba cewa ya kamata a duba irin wannan al'amari domin a taimaka 'yan uwa musulmi banda wannan akwai ainihin lura da marasa galihu don akwai mutanen da suke kusan daidai suke da waɗanda ba su da ainihin iyaye a gabansu wani mahaifin shi abin da zai cima baya da shi gidan haya ya dame shi ballantana abin da zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yan shi irin wannan ma ya zamto cewa an tsaya allo da irin wannan abin da ke damun al'umma musulmi waɗanda idan ba mu ba ne, ma'ana idan ɗaya ɓangaren ne za ga cewa ba za su yadda irin wannan abu na ainihin faruwa a cikinsu ba don haka wannan makaranta za ta ainihin lura da irin wannan abubuwa bayan wannan abu na uku shine akwai yada wannan addini ma'ana akwai inda za ga cewa ƙauye ne kusan rabansu da wanda za su je su yi musu da'awa addinin musulunci tun zamanin saddauna irin wannan sai kaga waɗanda ba mu ba suna kai musu ainihin da'awarsu cikin ƙauyuka lokaci kaɗan sai ga mutane sun ainihin girkice daga addinin musulunci zuwa ga wani addini na daban irin wannan yasa sa ga zai ka tarar da fulani asalin su musulmai ne amma kuma daga baya sun jirkice sun koma wanda ba musulmai ba da haka insha Allah wannan na daga cikin kudirin wannan majalisi da ainihin abubuwan da suke su gabatar amma wannan ba shi kadai bane wannan an kawo shi ne a takaice amma mu sani fadin cewa za mu irin wannan aikin ba wai magana ba ce ta fatar baki abu ne wanda sai mun hada da ainihin kudinmu mun hada da jininmu sa'annan mun haɗa da lokutan kenan dole ne a san wato hanyar za a dinga samun kuɗin shiga ta yadda za a dinga yin wannan aiki domin duk lokacin da al'ummar musulmi suka ce za su yi wani aiki na musulunci tu sani babu wani wanda zai musu aikin sai dai su su yi wannan aikin ganin haka muke neman hanyar za mu dinga samun yadda za mu dinga ainihin samun kuɗin shiga domin addinin musulunci ba na mutum ɗaya ba ne duk yanda ka so addinin musulunci ya tsayi in kai kaɗai ne to ka sani kana da ainihin wani rauni kamar mutumin da ke tafiya ne a cikin mota irin katuwa na kamar ashe trela yana tafiya akan hanya kawai sai mota ta kwace mishi tana kwacewa sai ta fada irin wani dan kwazazzabo haka ko dan tafki ko dan wani gwalalo shi kadai kawai sai tuba riga ce zai je tubo mota ne dawo ita kan hanya wannan aikin ba zai yi a gare shi ba amma duk yanda aka ce an haɗu wannan su kawo shawara wannan ya kawo taimakon abin da yake da shi insha Allah za ga an fito da wannan motar an dawo da ita kan titi ta ci gaba tafiya da haka muna fatan Allah ya taimaka mana da haka ganin haka ya sa waɗansu daga cikin al'umman musulmai suka ainihin zaburo suka yunƙuro yusari'una fil khairati suna gaggawa dangane da ainihin aikin alkhairi su ga sun taimaka ma addinin musulunci suna wato suna burin sanya hannun jari a ainihin kamfanin Allah subhanahu wataala kasuwancin da Allah ya yi shi yake cewa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da aka suke gaugawa don su ga sun sanya hannun jari a irin wannan gurin banda wannan kuma sauri suke yi domin sun ga Allah subhanahu wata'ala na kwadaitarwa akan cewa dukkanin wanda ya bada dukiyarsa ya ainihin ba da rance ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai ninninka mishi wannan inda yake cewa man zallazi yuqridu Hassanan, qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kafira, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wane ne zai baiwa Allah rance wanda yake kyakkyawar rance Allah subhanahu wata'ala ya ninninka mishi wannan rance da ya mishi to irin wannan muka samu waɗansu daga cikin al'umma musulmi suke kawo dukiyarsu suke san ai wannan aiki da shi da haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da ainihin gidan aljanna ubangiji Allah ya tsarkake dukiyarsu ƴaƴansu kuma da suka taso ubangiji Allah ya tsare musu saboda haka muna fatar kuma Allah subhanahu wata'ala ya ainihin zaman mana jagora a cikin wannan al'amari don haka mu sani wannan babban aiki ne muka taro wa kanmu aiki ne wanda muka ɗauko shi muka cicciɓo shi kamar wanda muka ɗaura gammo ne muna so mu ɗauko dutsen uhudu to kun ga wannan akwai nauyi don haka sai mun wato zage dantse kuma mu sani kalubale ne a gabanmu mu don za mu samu jarabtawa iri-iri daban-daban za mu samu eh, wato jarabtawa daga ainihin shaidan karan kansa da kuma ainihin shaidanu na ainihin mutane da waɗanda ba mutane ba domin wannan aiki ne irin aikin da annabawa Allah subhanahu wataala yake aiko suke yi domin tabbatar da addinin musulunci to kuma duk lokacin da Allah ya turo da wani annabi zaka ga Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da irin waɗannan shedanin wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila zukhruf al-qawl ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun da haka duk wanda ya bi kuma hanyar su shi ma dole ne Allah subhanahu wataala zai jarabce shi da irin waɗannan al'amura saboda haka muna fatar Allah subhanahu wataala ya sa mana haƙuri ya sa mana ainihin dangana da juriya domin dole Allah zai jarabce mu ya ga irin haƙurinmu shin za mu jure akan yin wannan al'amari ko ko ba za mu iya ba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولوكت الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ده هكا يا كما تأينهم مدنق قوقاوة muna da dukiyarmu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha ka ardu sama'i wal ard u'idda lil muttaqin kamar an tambayi Allah to suwaye irin waɗannan sai ce alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin da haka sai mun ja dantse domin wannan al'amari ya kai waɗanda ba mu ba kamar a ce wato kiristoci za ka ga aikin da suke na addinin nasu ba wani abu suke ba sai ne don su ainihin katange addinin musulunci akan ya samu ci gaba yawancinsu kuma sun tabbatar wannan addinin da suke kai ba addinin gaskiya ba ne shi sa Allah subhanahu wata ki cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun amma duk da haka za ga sun daure da irin wahalhalin da yake ainihin samun su to mu ma ya kamata ainihin mu daure dan dole ne Allah zai jarabce mu shi sa Allah yake cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyamu nuzawiluha bainan nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada banda irin wannan shi sa Allah ke ƙara lallashin mu akan cewa fa dole za mu ainihin yi hakuri nan gaba mu ne a sama wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wani lokaci yake cewa wala tahinu fi ibtira'il qaum innakum ta eh, in kun eh, innakum wala tahinu fi ibtira'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun da haka gabanin karshe shine muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ga al'ummar musulmi waɗanda suka taimaka da dukiyoyinsu gurin ci gaban wannan al'amari ko yaya ko wannan kuɗin yake ko makankantarsa bayan haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar malam da ke gabatar mana tafsiri a wannan gurin da ainihin sauran malamanmu gabaki daya sannan muna addu'a Allah subhanahu wataala ga dukkanin daukakin al'ummar musulmi da suke samun halartar zuwa wannan tafsiri da waɗanda suke ainihin sauraro ta kafin yada labarai ubangiji Allah ya tara mu cikin albarkarsa ubangiji Allah ya sanya mu cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ubangiji Allah ya tara mu a cikin aljanna gabaki daya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu an saurari jawabai daga bakin dan uwa malam aminu allah ta'ala ya saka masa da alheri duk faɗi tashin da ake yi dan uwa malam aminu da malam zakariya da su ake ta faɗi ka tashi malam zakariya kafin ya tafi aiki tun tunda aka fara zirga-zirgan kai kasi gidan rediyo da ina ne shi yake yi da mashin ɗin shi saboda haka muna roƙon Allah ta'ala kuma kuskure na karatu ko shawarwari na karatu su ne farkon mutanen da suke ba da shawarwari ga kuma in sun ga kuskure ga kuskure a gyara Allah ya saka masa da alheri so sannan akwai bayan Allah da suka turo da kudadensu akwai wata ɗaliba kamar yadda muka biya bayani ranar nan sunanta Nafisa ta turo da dubu ɗayanta tana roƙon a sata cikin addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri Dazuma na ji malali na yi lacca ga mata bayan na gama wani daga cikin bayan Allah ya ce ya ji kiran da muka a rediyo sunan shi idris adam ya ce ga dubu ɗin shi nan ya bayar ga shi nan sannan akwai wata maiwar Allah ranar nan bata san wajen ba ta yi ta tambaya asiri ta gano wajen ta zo ta ɗauki naira dubu biyun ta ainihin wato bayar wannan shine a takaice sannan wani bawan Allah ma ya curo da ɗari biyar yanzu nan ta hannun malam sani wani ma ya ciro da ɗari biyar yanzu nan ta hannun ainihin wato malam sani abu na farko idan ba a manta ba wannan masallaci wanda ya ta asisin shi shine ainihin wato alhaji ɗalladi Da haka muna roƙon allah ta'ala da dukkan sunayensa tsarkakakku allah ka ji kansa allah ka masa rahama allah ta'ala ya kai haski kabarinsa kuma muna roƙon allah abin da ya bari na sirriya. na 'ya'yan shi kenan Allah ta'ala ya daɗa musu albarka domin duk sanda harkokin addini ya taso manyansu da wanda ba manyan ba da su muke gudanar da harkokin ainihin wato wannan addini saboda haka muna roƙon Allah ta'ala shi Allah ka ji kansa Allah ya masa rahama su kuma 'ya'yan Allah ya musu albarka kuma abinda mahaifinsu ya kafa suka tsare su ma duk abinda za su kafa na alheri Allah ya tayar daga cikin ‘ya'yansu wanda za su kafa tsara wannan abun ba tare da ya rushe ba akwai naso da a ce malam zakariya yana nan da ya ɗan kaɗan daga cikin wato tarihin masallacin nan saboda kun san an ɗan yi ɗauki ba daɗi ko kuwa an yi ɗauki ba daɗi to kuma kamar yadda malam aminu ya ce wannan al'ada ce tsakanin ƙarya da gaskiya amma Allah ya ce mana bal na ƙazifu bil haƙƙi alal batili فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون liman abakar mai rasuwa Allah ka ji kansa Allah ya masa rahama ga Ado nan a waje ga su honorable shusha nan a waje watakila ma jimil yana nan cewa a nan masallacin da nake karatu limamin masallacin tudun wada nan masallacin ya fara karatu wasu dalilai daga cikin dalilai yasa ya tashi ya koma masallacin juma'a to wannan gabar dai labari ne mai tsawo koma mai ta je ta dawo mai gida yana da ikon yadda ya ga dama da gidan shi daga baya su wani suka zo suka gyara masallacin nan muna zaune aka zo aka nemi mu aka ce mu zo mu ba da gudunmuwa domin a raye masallaci ɗakin Allah kuma kowa ya sani wanda suke raye masallaci ko kuwa kowa ya san masu raya masallaci in ka shiga gari in ka ga an kareren masallaci kar ma kai tambaya ka san masu shi ko kuwa ka san masu masallacin to sannan da aka zo aka neme mu jin wasu cewa ai asadi ne zai zo riƙe masallacin jin kawai ne wasu ma wannan ne tun zira su sai sun yi rigima rana ɗaya aka je aka yi gayyan mutane mota mota suka zo ba haka aka cika wannan ba da muka fahimci an shirya ne domin a yi rigima idan an yi rigima sai gwamnati ta ce tun da to maganan masallacin zai kawo rigima sau da aka an rufe masallacin mu kuma tun da mun fahimci haka kamar yadda dattijan arziki yake faɗa wanda dai yake da abin da zai faɗa baya faɗa mun dai san gida na masu gida ne kuma duk duniya babu wanda isa iya karban gidan ya ba wasu kuma suna da iko su ce sun rushe masallacin sun mai da shi ɗaki akwai wanda isa ya hana to sai suka ce ga wanda za su ba masallacin su kai wani ya zo daga waje ba gidansa ba ba komai ce shi bai dama, ba saboda kai ba a san zaman lafiya aka zo aka cika nan aka yi zikiri aka yi tsalle aka yi da abin da aka yi aka zo za a yi rigima muka ce a'a ba maganar rigima mu malamin mu ya ce mana mai abin fada baya ne duk wanda kuma ya rasa abin da zai fada to daga karshe dole ya rigima ko kuwa da muka fahimta haka sanda na fito ina can layin da na fito ma sai na fita can layin na zagaya na yi sama na je na gama harkoki na na dawo ban ma biyo ta layin maballanta na ka ganna ka ce na zo rigima aka dai duk abin da za a yi wanda sai da aka yi kusan shekara ɗaya a kotu ana ja cewa lalle ai masallaci nasu ne an kwace masallaci an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan abun mamaki a duk gidan nan gabaki daya a familin ba dan dariƙa ko daya gida nasu masallaci na mahaifinsu ya gina ya mutu su zo su gyara masallacinsu in ba dan alu suna na son zaman lafiya ba inda za a yi haka hakan yayi wasu su zo su daga su yi masallacinsu ne sai an ba su daga baya dai da aka ɗauki wajen shekara ɗaya a kotu ana rigima daga baya dai aka ce to an dai haƙura to wannan di yana daga cikin bayanin da mala aminu ya cewa dole ne harkokin addinin musulunci sai an yi haƙuri ko kuwa to gwargwadon haƙurin da aka yi in ba a manta ba ga baki ɗaya wannan madarasan shekara ta biyu kenan da fara tafsirin ko kuwa amma bin nisba in kuka ga ci gaban da aka samu a nan wajen da wasu guraren kaga ba abin da za mu sai dai mu gode ma Allah al-imamu ibn al-qayyim a littafin shinuniya yana cewa ya ayyuhar rajulul muridu najatahu isma maqalata nasihim miwani kun fi umurika kullaha mutamassikan bil wahyi la bi zakharifil hazyani wansur kitaballahi wasnun allati ja'at anil mab'us bil furqan واضرب بسيف الوهي كل مؤصل ضرب المجاهد فوق bana ne. وحمل بأظم سرك حملة مخلص متجرد لله غير جبار واصبر واصبر تات رايات الهدى واصبر واصبر واصبر تات رايات الهدى sannan yake cewa fa'ida idza fafiri fa fi ridar rahmani waj'al kitaballahi was sunan allati thabata silaha ka summa sahbi janani man da yubaris falyuqaddim nafsahu aw man yasab yabdu fil maidani وابدا واسدى بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف أبده لأماني لا تخش من كيد الأدو مكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان وجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فأساكر الشيطان شتان بين الأسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان ابن القيم يناتي يا أيها الرجل المولود نجاته ya kai wanda kake fatan ka je gaban Allah ka tsira sai ya ce ka saurari maganan wanda zai taimake ka zuwa ga kabi Allah nan akwai ranar da manzo za mu yi sallan asuba wasu suka zo suka garkama ma masallacin kwado suka zo aka ɗauko fostan wani tsoho aka sa a jikin masallacin mu muna kokarin mu nuna mutane Allah su suna kokarin su nuna mutane wani tsoho ko kuwa saboda haka yace wato wansur kitaballahi wa sunanin lati ya ce ka taimaki littafin Allah da sunnar mandan Allah wacce ta zo ja'at anil maba'usi daga wanda aka turo shi bil furqan dama sunan alqur'ani da alfurqan wansur kitaballahi wa sunanin lati ja'at anil maba'usi bil furqani sai ya ce wadrib bi sayfil wahyi idan ka tashi za ka daki mutum to ka dake shi da takobi amma ba takobi na hakika ba sai ya ce takobi na wahayi sannan ya ce darbal mujahidi kulle kulle ne irin dukan da mai jihadi yake wa makiyin Allah duka da in ya tashi har in ya tsu yake duka dukan da siya mai fata fata to kai ma in ka tashi ka daki wanda bai kan littafin Allah da sunnar manzon Allah da wahayin da ka rike ta hanyar littafin Allah da sunnar manzon Allah dukan da har in ya tsinsu ya ji amma ba na haƙiƙa ba duka ta hanyar hujja sannan yace wato wahamil bi azmi sirki hamalata makulisin mutajarridin lillahi ghairi jabani ka yi riko wahamil bi azmi sirki hamalata makulisin idan ka tashi za ka abu ka ɗauki abin da himma kuma ka ɗauki abin da gaske sannan ya ce mutajarridin lillahi kana mai tsantsanta ikhlasi saboda Allah kawai za ka yi kuma ghairi jabani ba kana mai ragwanci ba shi yasa duk abin da aka zo aka sa ragwanci a ciki to za a samu matsala sannan ya ce wasu ka tabbata wasbir ta tarayatil huda kuma kai hakuri akan cuta ta shirya fa idza usibta fa ne in kaga kana kan shirya an cutar da kai to yaddan Allah ne kuma a haka Allah ya yi nufin ya ɗaga darajar ka ne malam amin ya karanto ayoyi Allah ya faɗa cewa am hasibtum da tadkhulul jannata cikin ya'atikum da ladina khalu min qablikum massatuhumul a wad-dharra'u wa zilzilu hatta zuwa ƙarshen aya sai ibn al-qayyim yace waja al-kitaballahi wa sunanul lati ka sanya littafin Allah da sunnar manzon Allah waje al-kitaballahi wa sunanul lati sabata silaha ka sun masih bi janani ka sanya su su zamanto su ne makaman da zaka yaki kowaye da su sannan kuma kai ihu kai ƙara kai duk abin da zaka faɗa in dai kana kan sunnar manzon Allah sai yace man da yubari sali nasahu waye zai yi fito na fito da wanda yake rike da littafin Allah da sunnar manzon Allah aw man yusabik yabdu fil maidan ko waye zai zo ai tsere ga filin in mutun ya isa fito ai shi yasa idan muka fada aka fada muka fada aka fada to sai an kai matakin da mun fada an kasa fada to daga karshe sai dai a ce kawai ai rigima wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa lagaw fihi la'allakum taglibun mun je ku dan da aran ma aran ma ya ja baki muka yi karatu karatu yi karatu wani yana gefe ya je neman wata katuwar ganga ya sa kiɗa da ya sa kiɗa kawai za a je na ce ba maganar rigima na ce an rama wa ƙalar na kafaru ya ƙarasa la ta suma ule hazal ƙwar'ani wal gaufi saboda aka arna ne suke cewa ka a saurari ƙwar'ani ke yasa mun ba mu taɓa cewa kar a saurari wani ba a'a a je a saurari mutum a ji me yake faɗa kuma mu ma a bari a ba mutane dama su saurare mu abin da ka ji a wajen wani da abin da ka ji a wajenmu Allah ya baka hankali sai ka hukunci ka gani wa yake da dalili akan maganan da ya faɗa shi yasa yace man za yi baris fal yuqaddim nafsahu aw man yusabiq yabdu fil maidani wanda zai yi musabaka yi tsere da wanda yake rike da littafin Allah da sunnar annabi to yazo ga filin a gwada a gani sai yake wasda ma qala ar-rasul wa takhaf ka faɗi duk abin da ya zo daga manzon Allah kada ka ji tsoro min qillatil ansari wal awali saboda karancin wannan za su taimake ka Su yake fallahu nasiru dinihi wa kitabihi Allah shine mai taimakon addinin shi da kuma littafin shi wallahu kafin abdahu bi amani Allah shine wanda yake isan mabawan shi da aminci irin yadda ake taron dangi da cincirin da ainihin wato karo-karo akan sai an murƙushe sunnar annabi da ba Allah ba ne yake rike da ita kuma masu kanta suna kan gaskiya da yanzu an murkushe ta bata to amma saboda Allah ne mun je maraban jos karatu abin da ya ba mu mamaki sai ga ɓangarori guda uku sun haɗu da bangaren shi'a da bangaren iyayenmu 'yan ɗariƙu sannan da bangaren 'yan ƙalaƙatu abin da ya ba mamaki wai saboda faɗa ne za a zo a yi tare a yi rigima da sunna wai hada da ɗan a wajen maulidi dan Allah mai haɗa ɗan kalakatu da maulidi amma wacin da dai faɗa ne za a yi rigima da sunna to bari shi ma dai yanzu yana da gudunmuwa da zai bayar shi yasa yake cewa sai yake to la takshe min kaidil adu ya makrim kada ka taɓa jin tsoron makircin wato wanda yake makiyin addini ne sai yake faqitaluhum bil kizbi wal butani Yaƙin suna yin shi ne ta hanyar ƙarya da kuma ƙirƙiran ƙarya ɗin ku dura ku gani da kyau duk wanda aka samu saɓani tsakaninsu da ahli sunna tun da muke magana mu ce suwana sun faɗa sun ce a cikin littafinsu na rantsi da allah ban taɓa yin magana ba na ce suwana sun faɗi magana aka je aka duba littafin aka zo aka ga maganin da na faɗa ba haka ba ne amma idan ka lura mafi yawancin duk bangarorin in su buɗe baki su magana akan sunna ƙarya suke yi sai a ce to makiya annabi ko kuwa eh sai a ce aya ko wani dan izala ma da ya shiga izala saboda haka ma da ya tashi ma ya ji ya siyo nono ne ya kawo mamashi ya ce gashi nan ya biya ta saboda haka ya ji ya siyo jaka ya ce alhakin goyon da ta yi masa in ka ce ina ne sai a ce a kaduna ne in ka zo kaduna sai a ce a ba kaduna ba ne a zariya ne idan ka je zariya sai a ce a'a ba a zariya bane a Kano ne abin ya faru idan ka je zariya sai a ce a'a ba a zariya bane ba a Kano bane a Maiduguri ne haka za a yi ta cilla ka har ka mutu kana yawo kana neman ina ne kuma ƙarya ne eh, ƙarya ne haka ake ta yi a ta ƙarya dan dai kawai dai sai an ainihin wato an bushe da'awar cewa ba a yadda a fahimta ba kuma yanzu in banda mala abakar gumi ya yi haƙuri akwai wanda sai bayan yaro suke fahimta cewa shi malam yana kan gaskiya ne ko kuwa da haka duk wannan yana karkashin bayanin da ainihin wato malam aminu yayi duk sanda abu ya kama mu za mu yi shi to mu kama abin mu ma mu tashi mu yi ainihin wato abin da gaske sai la min adu ga makrihim wato faqitalhum bil kirri wal buhtani sai yace wa junud atba'ur rasul mala'iku rindina da take taimaka mabiya manzon Allah sune mala'iku wa junuduhum fa asakiru shaytan su kuma rundunar da take taimaka musu shine shaydan shi yasa za ku ga a muqaddima galibi nake cewa alhamdulillahi alladhi lam yuzallil man kana ma'ahu alhaq wa in kana farda godiya ta tabbata ga Allah da baya kaskantar da wanda gaskiya ke tare da shi koda ko shi kadai ne walam yu'azziz man kana waliyahu shaytan kuma bai buwayen da wanda shaidan ne ke tare da shi wa in kana ma'ahul ana mutarra ko da ko talakan duniya kowa yana goya masa baya gaskiya tana nan a matsayinta na gaskiya kuma sai Allah ya taimaki wanda suke kanta an zala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fa hatamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihim fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadan mithlu fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma فيذهب جفاء yadhhabu ما wa amma ma yanfa'u an-nas fa yanqus bil an amsal haka Allah yake ta ainihin wato magana to wannan yana daga ciki saboda haka an dan yi doki ba dadi akan abin da ya shafi ainihin wato masallacin nan na biyu wato kar a manta a je mun yi magana akan abin da ya shafi kanawa da alherin da kanawa suke da shi to hatta mai wannan gidan Allah ya ji kansa shi ma ba Kano ne eh kuma kun san ɗaya daga cikin waliyan Allah mala bakar gumi ko kuwa ya yi bayani ya ce idan dama kanawa inda suka fahimci addini to intahat matsala ta riga ta ƙare ko kuwa to saƙo yana zuwa mana daga kano yanzu ana cewa lallai fa yanzu sunnar manzan Allah ita ake yayi eh. ita ake tashi duk wani addinin da ba sunna ba to ana kallon ka dan kauye ne ba gidaje ne ki kidahumi ne ka san abin da kake to wannan yana daga ciki shi yasa kamar yadda muka bayani jiya wallahi muna faɗa ga mutanen Kano lallai kamar yadda suke mana fatan alheri to muna roƙon Allah yadda suke mana fatan alheri Allah ka sa mu zaman tufi yadda yadda suke mana fata haka su kuma muna roƙon Allah Allah ya sanya su fi yadda. ainihin wato yadda ya sanya mu a ainihin wato alheri wannan shine kuma soye da suka nuna mana ainihin wato muna roƙon Allah wannan zumunci da ya haɗa na addini tsakanin mu da su Allah ta'ala ya daɗa tabbatar da shi kuma Allah ta'ala ya ɗauki ainihin wato addinin musulunci na uku kamar yadda malam aminu ya bayani mun faɗa mun ce hanyoyi guda ɗaya ce kawai yanzu ta rage mana shine dole ne a matsayin mu na al'umma idan muna so mu taimaka mu wannan addinin kowa ya ji cewa duk wata kowa ya san irin abin da Allah ya hore masa a hanyar da yake neman wani abu ba mu ce a'a ga abin da zaka bayar ba kai ne zaka sa ma kanka cewa ga abin da zaka iya bayarwa kaga alal aqalli a ce misali duk wata ka iya bada naira 50 kaga misali kowa in ya bayar da abin da zai iya bayarwa insha Allah za mu yi mu wannan addinin wani abu da izinin Allah to shi yasa da izinin Allah in Allah ya kai mu bayan sallah za mu fara tunani alal aƙalli za mu fara da mutum ashirin daga cikin wato wanda za mu ɗauki nauyin karatun su, karatun boko da karatun wato islamiyya kafin shekara ta dawo mu game za mu insha Allah wannan shine karancin abin da za mu fara yi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar nan kun san kullum muna bayani muka ce dole ne sai mun haɗa aiki da karatu yanzu wani duk bayani da nami na sunan nan wallahi ba zai da ba ya shiga matsala mun taimaka masa sannan sai ya gane cewa da gaske wannan sunnar ake ranar nan ina zaune a nan wajen wani bawan Allah ya zo ya ce min yarinyar shi ba ta da lafiya an je ta kwanta asibiti guda uku an je duk kwamfutocin da ake yi na zamanin nan an ɗora yarinya a kai kan tana ciwo cikin tana ciwo kafa tana ciwo sai likita ya gama aune aune ya ce billahi lazi shi ya auna bai ga komai ba tana sauka sai ta ce bilalaji cikin ya ci gaba da ciwo kan ya ci gaba da ciwo nan ta zo da baban ya zo da yarinya sai na ce to ina ganin wannan abun yana da ta'alluki da jinnu sai na tura ta wajen dan uwa malam Haruna Raki da na tura ta wajen dan uwa malam Haruna Raki sai ya ce za a bashi naira bakwai kuɗin magani babu wanda ya san daga cikin yan uwa waye ya dauki kuɗi naira bakwai aka biya ma yarinyar dan yi mata magani ya biya kudin ya ce yi ma yarinyar magani wannan shine kullun amfani mu muke so mu kawo cikin al'umma ba ya zaman to kawai yi karatu a watsi ba wani amfani wannan yana daga ainihin wato ciki to shi yasa muke da tunanin wannan saboda haka wancan tsarin da muka fara tun daga waccan shekarar wanda akwai irin su Alhaji Kabiru Isa suna daga cikin wanda duk wata suke ba da dubu biyar biyar akwai irin su wani rabul ga su wasu suna ba da dubu uku wasu dubu biyu wasu dubu ɗaya wasu ɗari biyar kowa gwargwadon abin da ne ni ma bayarwa nake kar ka ɗauka cewa dan watakila wani in yaji an tara kuɗin kuɗin sun taru daga can gefe sai ce ai ma Musa ya haye wallahi ko kuwa haka ake me ya faru kai ka ji kuɗin da aka tara a'a ba ni ake tara ba ni ma bayarwa nake malami haka ne ko ba haka ba ni ma bayarwa nake malaha ya ga tun a ya sani ni ma bayarwa nake kar karka je ka da an ci an tara kuɗi da munne ka ce ai yanzu ma Musa ya haye ka gani da wani mashin wata ila ka ce ai kana tsammani ai daga cikin kuɗi ne wallahi ka san haka muta a ba daga ciki bane gaskiya ni ma bayarwa nake ko kuwa eh kamar yadda muka yi bayani ranar nan cewa ya ayyuhar rajulul muallimu ghayruhu hal li nafsika kana zatta alimu ibda bi nafsika fanta an gayyaha har daga ƙarshe ce la tana an a wa ta'ati mithlahu arun alayka idza fa'alta azimu shi yasa ai ranar da na muka yi maganar cewa za a kawo dubu ɗaya da na faɗa ba ciruwa ne na fara bayarwa ba saboda kai in shiga cikin lima ta ƙulu na malami ma la ka bora maqatan inda Allah an ta ƙulu ma la fa'alun wannan yana daga ainihin wato ciki daga ainihin wato tsare-tsaren mu to shi yasa kamar yadda muke cewa idan za a tintibi daga nesa akwai 'yan boko da muke tare da su a wannan tafiya da kuma wasu daga cikin wanda suke da alaka da siyasa mun kowaye wanda zai ba addinin musulunci gudunmawa, to mara ba muke yi da shi ya zo a tafi ko kuwa eh, <laughs> ko daga ina mutum yake in dai zai addini ne zai haɗa mu da shi to wallahi muna maraba da shi ko muna masa fatan alheri saboda haka dangane da nesa alhaji Kabiru isa allah ya saka masa da alheri wallahi tun da aka buɗe masallacin nan har yanzu da nake magana da ku akan kujeran nan wallahi sheki sai mu masallacin nan fitir ga malam jamilu ya sani wani lokaci sai a karɓo galan goma sha biyu in ya dan an mai bayani sai ya biya to wannan shine inda kowa yayi yi abin da yake a kan shi to insha Allahu su masu wani honorable shusha ba a magana irin gudunmu da suke ainihin wato bayarwa Allah ta'ala ya saka musu da alheri saboda haka daga nesa wanda yake da buƙatar ƙarin bayani zan ƙara ba da lambar wayan malam aminu 08039133440 wasu sun ce wa ina faɗa da sauri to barin faɗa da hausa sifili takwas sifili uku tara ɗaya uku hudu hudu biyar sifili sai 070 lambar malam Nasiru albani shine sifili bakwai sifili sai wato uku sifili ɗaya ɗaya ɗaya biyu ɗaya biyu wannan shine ainihin wato bayani a takaici sai irin su akwai wani bawan Allah a ma'aikatan lafiya irin su alhaji magaji sun taimaka tun farkon wannan azumi dangane da ci gaban wannan makaranta muna roƙon Allah ya taka musu da alheri akwai kuma wani dan uwa da ya alƙawari wato aminu wani alhaji aminu dan uwan alhaji ahmad tahir biti ya yi alkawari kuma na tabbatar da alkawarin da ya ɗauka zai cika insha Allah duka muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da ainihin wato alheri wannan shine bayani a taƙaice eh wai wannan eh, eh, akwai kuma Ahmad Tahir ko ko to duka dai Allah ta'ala ya saka musu da ainihin wato alheri saboda haka hatta wannan suka ba da shawarwari dangane da yadda wannan karatu zai ci gaba Allah ta'ala ya ba da alheri ya saka da alheri daga ƙarshe kafin malaman masu zo jibi ina ikirari duk duniya ta sani ni ba malami ba ne ni ina ɗalibi ne Allah ya ce balil insanu ala nafsihi dan adam ya fi kowa sanin kanshi akwai bambancin abin da wani ya ɗora maka da abin da kai ka ɗora maka kanka mutum ya bari randa ne karatu da gaske idan na gamsu na ce gamsu na zama malami to daga ranar ni da kai na zan zo in na kujerar nan ce to mu a matsayin mu na malamai dan faɗa maka saboda haka ina faɗar wannan ne kar wani ya ganni na je wajen wani karatu ya ce to ai a'a ni ban da wata kama inda wajen karatu ne na haka za ka iya gani na wajen kowaye inda yana da abin da ya dara ni in je in ƙari da shi wannan shine abin da nake faɗa kuma ina ba da shawara ga ɗalibi ƴan uwana mu tashi mu yi karatu wallahi wannan sunnar in babu karatu ba za ta karu ba wannan shi ne ainihin wato wasiya ta ƙarshe da muke ainihin wato yi Allah muke roƙo ya shiryar da mu saboda haka akwai masu tambayoyi ban sani ba ko za mu iya samun lokaci mu amsa mai wannan tambayin ya wai ya ji wani malami yana bayani wai da sai namu Muawiya shi ya kashe na na Aisha saboda haka wai kuma kan shi ya buga da Allah mai gaskiyar magana ai kai daga jin wannan maganan ka san kurungustan kusu ko kwa ya za yi manzan Allah ya ɗauki mutum ya zama sakatare amini wanda yake rubuta wahayi idan ya sauka wannan mutumin kuwa yana daga cikin wanda Allah ya ce Muhammadun Rasulullah sannan ya ce wallazina ma'ahu Mu'awiyya yana daga cikin allazina ma'ahu wanda suke tare da annabi to abinda yanzu ka kwatanta mu'awiya da nassin qur'ani Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum matan manzan Allah iyayenmu ne iyaye ne ga mu'awiya kai yanzu idan ba za ka iya zuwa ka zagi mamaka ta gida ba to ta yaya za a ce kuma kamar mutum mai irin mu'awiya wanda yake da matsayi a addinin musulunci har annabi ya yadda ya ɗauke shi sakatare a ce kuma ya iya zuwa ya ya kashe mamai shi wannan wani irin rashin mutunci ne saboda haka wannan dama malamin da ka kaji yana bayani addinin su addini ne wanda ya gina akan ƙarya idan babu ƙarya to babu yadda za a iya cika su kuma wani tarihin in aka kawo sai ka ga mutum ya rushe da kuka mutum ya sha alkyabba ko kuwa wani ma ga ya kusan rabin buhu yana itace tadda itace itace tadda itace ko kuwa kuma wani ma ya ce shi jikan annabi ne in ka matsa bayani ya bayani ya sa kuka Wala in ka kalle idan shi zaka ce wala ba yadda za a yi wannan ya karya. saboda haka duk karya ne wannan ba gaskiya bane ba daidai bane sannan ya ce wani shawarwari za a ba ɗalibai dangane da neman karatu saboda haka da kuma littattafai ni shawarar nake bayarwa ɗalibai idan za mu nemi karatu to idan mun je farko mu nemi shawarar malamai ko ba gaskiya ba mu nemi shawarar malamai a sadda za mu yi karatu idan mun je za mu ainihin wato yi karatu sannan a daidai nan gaban nake cewa mu yi ƙoƙari mu bambanta kanin karatu a aji da kuma karatu gaban malamai karatu na nizami kowa ya san karatu ne da yake sa ɗalibi ya zama yana da sa'afa zai sa ka waye amma kware an san karatun kaɗan ne bin nisba ga wanda yake zama gaban malamai ya sa littafi daga bango zuwa bango ya gama wancan karatun shi zai mai da kai malami wancan kuma karatun idan ka yi shi zai koya maka wayewa ne ba za ka zama malami ba sai ka haɗa wancan karatun kowa ya sani idan ka ji za ka yi jesuwan sai a ce a jesuwan arba'una hadisi ita za a yi sira sai a ce za a kula satin nuru da yaƙi iziya ba a karanta ɗaya bisa goma an gama da ita in an je wani lokaci ma a kinkin mu waɗa a sa wani do haka za a ke ta karatun kowa ya san yadda karatun salabu zaki sannan na biyu shine yanzu watakila wani ɗalibin ya shekara goma yana karatu a majalisi ya bi wannan matakin misali ya sa na hau na ɗaya na biyu na uku na ibtida ya gama na ɗaya na biyu na uku na sanawi ya gama ya zo ya yi mulhatul iraq ya sa alfiya yana yi a wajen malami ya zo ya yi zuhudu dan biyar dan goma ya yi ainihin wato alburda ya yi dan darani ya yi badamasi ya yi wato hamziya ya zo ya yi dan duredu ya yi ishiriniya da ashariya ya gama daliya ya ji ya sa watakila mukama yake ko shu'ara shi wani ba ruwan shi da shekarun da ke da zarar radda ya zo zai fara karatu zai kalla zai ga ai malam amina abokina ne wani littafi yake yi in ya ga littafin da yake yana da kyalli gobe za ka ga ya siyo littafin wai ka'idan karatu tun da mala amina abokin shi ne a wajen makaranta to a makaranta ma dole ne duk littafin da mala amina ya shi ma ya kaga baka yi makanka adalci ba shi yasa sai kaga an ɗibi wani karatun ka zo ka yi ta tambaya kuma ba za ka iya gane ba dan baka ɗauko karatun inda ya kamata ka gane ba to idan aka ba malamai zaɓi zan yi karatu ta ina zan fara idan malamin ya gwada ka sai gane cewa ga ta inda ya kamata ka fara haka ake yi ma ainihin wato karatu to matsalan sauri muke yi wani yana so ya fara karatu shekara ɗaya biyu uku hudu biyar a shekara hudu biyar yake so ya zama malamin da duk duniya tana ji shi haka ga ai ba zai yi ba to wannan shine shawaran da muke bayarwa dangane da ainihin wato ɗaliban ilimi sannan sai baiwar Allah da ta tambaya akan matsalanta na rashin lafiya cewa tana fama da namijin dare wato aljani kenan wani lokaci idan an yi azumi an gama ko an yi sahur an gama bayan an koma bacci bayan sallar asuba wani lokaci yakan zo ya amfani da ita ko ya sadu da ita da makamantan irin wannan to shine sai ta ce ya azuminta sannan ta ce wani lokaci ba ta gane bambanci tsakanin mazi da kuma ainihin wato mani to a takaice dai koma dai me ya faru wannan abin malamai suna kiran shi wato shas abin da yakan fita daga ka'ida kuma ta ce tana da ƙarfin sha'awa ta yadda akwai ran da mijinta ya kira ta ta waya ta ɗauki wayan suka yi magana kawai sai ga mani yana zama mata a jiki to tana tambaya a hukuncin azumunta, to irin wannan malamai sun ce kawai ta ci gaba da yin wanka duk sanda mani ne ya zo in ko ba mani ne mazi ne to kawai ta wanke wajen najasa ne kawai abin da za ta yi ƙoƙarin ta yi ƙoƙari ta kiyaye tsakanin mazi da mani idan mani ne fa ta wanka azumunta yana nan in kuma ba mani ne mazi ne ta wanke ba sai ta yi ainihin wato wanka ba kuma ta yi ƙoƙari ta zo ainihin wato tudun wada ta nemi malam haruna raƙi musa duk wanda ya zo gaban asibitin rayyano ya zo nan wajen gaban asibitin rayyano wannan masallacin da duk wanda ya tambaya a naidin irin ya ci dala yana neman malam haruna raƙi za a nuna masa shine limamin wannan masallacin malam haruna Raƙi ɗan uwa ne muna tare da shi kuma mun amince masa akan abin da ya shafi harkar ruka shi yasa duk wanda ya zo sai mu tura shi sai mu ce aje a same shi saboda haka duk wanda ya ji wannan matsalar wanda yake da alaka da cewa an masa sihiri ko asiri ko yake da lalura ta jinni ba asiri ba ne to lallai muna masa ishara ya nemi malam haruna Raƙi allah ya masa nasibi a wannan bangaren fiye da mu mu a wannan bangaren ba mu karanta komai ba gaskiya wannan shine Allah ta'ala ya shiryar da mu sannan sai wannan wanda yake tambaya ta ƙarshe ta ranar nan akan Abdullahi bin Saba'i Abdullahi dan Saba'i kamar yadda da yawa littattafai tsakanin Shi'a da Sunna sun tabbatar da cewa shine farkon wanda ya zo bayan da musulunci ya karfi a duniya babu kafirin da yake iya tunkarin sahabbai ya zo ya ƙirƙiro da sunan yana goyon bayan sirina ali bayan ya musulunta mutumin yaman ne ba yahude ne ya zo ya shigo ya shiga burtu ya zo ya lazumci sirina ali wannan duk abin da ka gani na ƙa'id na shi'a to yana komawa ne zuwa ga abdullahi bin sabai shine farkon wanda ya fara fitowa ya fara zagin sirina abubakar da umar da usman kuma shine farkon wanda ya fara iddiayin cewa Allah ya naɗa sirina ali shugaba sahabbai suka zo suka ainihin wato kwaci saboda haka wannan a takaice kenan Allah ta'ala ya shiryar da mu saboda haka ba mu sani ba ko za a iya ja mu fassara ayan a gurguje eh, wani yana tambaya wai zakka da kai wai zai iya yi ne ko baban shi ne zai mai to ba mu sanya girman shi yake ba ko kuwa kaga idan kai kodago ne aka kamata kai ma babanka ko kuwa eh in kai kodago ne aka kamata kai ma babanka sannan na tuna maganan da muka yi jiya akan abin da ya shafi saki ga wanda ya je sha giya malamai sun ce akwai tafsili idan mutum ya je ya sha giya ya zo ya saki matar shi in hankalin shi ya fita baki daya sun ce sakin bai ba za a bashi hukuncin mahaukaci ne kawai idan kusan da ya je ya sha giya ya sha giyan amma yana cikin hankalin shi ya san abin da yake sai ya sake ta to sakin ya ainihin wato tabbata wannan shi ne saboda haka in kai karamin yaro ne ba babba bane to babanka ne zai fitar ma idan kuma kai kodago ne kaga ai farin gashi a ina a rana ko bakin gashi a ina a inuwa kaga ai bai dace a samu wannan ba saboda kai ya kamata ka fitan ma babanka ba babanka bane ya kamata yi ya fitan ma Allah ta'ala ya shirye da mu eh eh me yana shi sarari eh? <laughs> eh eh eh haka malamai suka ce a ah, wai ce ta faɗi eh, mafi an hasan dai a bayar kafin ajewa kafin a ji iri shi yafi kuma sun ce wajen zakafi da kai din gwargwadon yadda samun kowa yake gwargwadon yadda zai fitar ko saboda haka wani a wajen shi shinkafa shine abincin da yake daka daki saboda haka shi zai bayar kai kuma wataƙila shinkafa tana ma wahala sai ka nemo masara ko gero ko kuwa sai ka bayar da shi Allah ta'ala ya shirya da mu eh ja'iz ya halatta ai almuhimmu dai ana so shi wanda za a bayar a taimaka masa kare shiga cikin kunci shine Allah ta'ala ya shirye da mu kaji eh. wani ya rubuto tambaya wai ya dauki azumi sai ji ba zai yin azumi ba to to kaga ba al-istimsar usaimin ya ce dole ne idan kana karantawa idan mutum yi maka tambaya to ya buɗe tambayar ka fahimci abin da yake nufi kafin ka bashi amsa idan ba haka ba za a yi tambaya ron amsa ma ya zama tumi ron haka abin da zai faru to ya ɗauki azumi sai ya ji ba zai iya ba me ya faru ba zai iya ba bai da lafiya ne ko me ya faru kaga duk bai bayani ba na ɗauki azumi rashin lafiya ya kama ni sai na ji ba zan iya azumin ba sai na ci sai na sha me a kaina sai mu ce za ka rama kwaya ɗi bayan sallah faman kana minkum maridin aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma kawai in dai da gangan ne ya je ya ci azumi kaga ai akwai ganganci a ciki ai to saboda haka in ya ji sakon ya ƙara turo tambayan ba magana abin da yake ainihin wato nufi ba Allah ya shirye da mu eh me akan me eh malamai suna da magana guda biyu suna cewa hadisin ya inganta wasu suna cewa hadisin bai inganta ba idan kana eh E wai na tambaya ne akan salatu tasbih wai ya inganta daga annabi ko bai inganta ba nace malamai na suna da magana guda biyu wasu na cewa hadisin ya inganta wasu na cewa hadisin bai inganta ba idan mun dauki ma mazhabin wannan suka ce hadisin ya inganta to salatu tasbih gabaki daya tana matsayin mustahabbi ne kamar yadda sauran salloli suke idan kana so a koya maka salatu tasbih ka rike albani zai koya maka ku zo masallacin nan ayi ta ta kale koya maka ga yadda ake ko kuwa eh Allah ta'ala shi da mu eh. eh yanzu an ce nisabi malamin ba a rubuta ba ko ya kai wai dubu ɗari hudu da yan kai ya hau kenan ko ya kai nawa ɗari shida da yan kai ko to ɗan uwa kadi ya kai dubu ɗari shida da yan kai ya ko za ka kama masjid al-bait wasu sahaba ne ok to shikenan in ya ji a kawo eh, eh. wannan tambayar ma me a cikin ta ne zuwa cikin sujada na ji wani malami ya ce wai ba a yi da hausa a'a wannan magana wai wani tambaya ne wai wani malami wai yana so a mai bayani yin addu'a cikin sujada da hausa wani malami ya ce ba a yi malami ashimawi ma ce wa yi kurahu du'a'u bil ajmi an karhanta yin addu'a da ajamanci amma ga waye ce sai ce ga wanda ya iya yin larabcin ma in ka iya larabcin ka ajiye ka dawo kana yin hausa ya ce makaru to in baka iya larabcin ba fa kowa ne iya larabcin da zai zo cikin addu'a ya ta cikin sujada ya ta yi saboda haka yana daga cikin guraren da kar ai wasa da shi wajen addu'a a cikin sujada an mutum bai iya yi da larabci bai ce da hausa Allah ya bashi kaza ya tsire shi daga kaza ba wani yare wanda Allah bai ji saboda haka ai ta yin addu'a musamman yau za shi za a shiga daren ashirin da nawa da bakwai daren lailatul qadari wanda hadisi sun zo da yawa wanda suke tabbatar da cewa daren 27 ne kuma malamai sun ce an kira shi dalilatul qadar ne saboda abubuwa guda uku na daya saboda girman daren suka yi istishhadi da ayoyi guda uku idan an ce alqadar shine daraja Allah ya ce wa ma qadarullah haqa qadarihi inna Allah ala qawiyul aziz a cikin suratul hajj sannan ya faɗa cikin suratul al'am ya ce wa ma qadarullah haqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay sannan ya faɗa a cikin suratu zumar ya ce ma qadarullah wal'adu qadarihi wal jami'an was ya tun biya yamini suka ce na farko kenan saboda girman daren ne aka kira shi da ƙadar da saukar mala'iku a ciki da kuma abin da yake faruwa na albarka da kuma ainihin wato rahama wasu malamai suka ce an kira shi da ƙadar ne litadiyiqihi saboda an ƙuntata daren an ɓoye shi ga halittu babu wanda ya gane haƙiƙanin daren suka ce idan an ce al'adar ne at-tadhi Allah ya ce Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir ko wa zannuni idh dhahaba allah fadalla allan alaihi, alayhi yayi tsammanin ba za mu takura mishi ba za mu kuntata mishi ba suka ce ana kiran shi da qadar ne saboda ya boyu ya kuntata ga halittu ba sa iya gane hakikanin dana sannan wasu suka ce ana kiran shi da ainihin wato qadar ne saboda ainihin wato abin da ya kunsa na albarka da aminci tunda a wannan daren ne ake yin Allah ya ce inna kunna munzili fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina a wannan daren ne ake yin na shekara saboda haka duk wanda ya tsaya Allah ya masa gaman katar goma nan na ƙarshe ya ci karo da ita to insha Allah budget din da za a yi da shi amma dan uwa ka ka tashara da bacci to akwai matsala dan uwa saboda haka a dan rage amma mutum ko lokacin sahur ne karfe hudun nan a dinga tashi raka'a biyu raka'a uku gwargwadon yadda ya samu ayi ayi addu'o'i kuma daga cikin abin da ya kamata mu mafi muhimmanci shine mu roki Allah ya zaunar da wannan kasar lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da wannan kasar lafiya hmm. eh saboda haka tambihi kar wani ya an ce akwai wasu bayan Allah sun taimaka mana da kuɗi don ba a manta ba mun daɗe muna neman kuɗi wajen dubu ɗari hudu wanda za mu je mu biya karatun da ake sawa da safi ba a samu ba sai da wa'annan bayan allah suka zo saboda haka a ciki za mu je mu ɗauki wannan kuɗin mu biya su ko kuwa kar wani ya zo ya ce to ai ka san mutane allah ya kiyaye watakila ma wani zai zo ya ce an kawo mana miliyan ɗari ne wallahi ko kuwa in ya gani da sabuwar malamai ranar sallah ya ce ai tana daga ciki wallahi allah ya kiyaye to saboda haka insha Allah muna da ragon kuɗi da zamu fara aiki amma dai insha Allah zamu je mu biya wancan kuɗin da izinin Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo ya tsare mu ya tsare mu da imanin mu daga cikin abin da yawa jabta akan mu shine gaskiya mu roƙi Allah kwanakin nan da ya rage Allah ya zauna da ƙasar nan lafiya babu abin da zai yi na harkar rayuwa ko na addini ko ma na mai idan ba a zaman lafiya sannan dazu ɗazun nan yanzu nan kafin in fito nake jin an ce an kai hari a ofishin majalisar ɗinkin duniya eh, abin kaga ya ritsa da musulmi da wanda ba musulmi ba to musulmin da abin ya ritsa a ciki ba tare da sanin su ba da su abin ya same su muna roƙon Allah ya karɓe su a matsayin shahidi muna roƙon Allah ya ji kansu ya yafe musu Allah ta'ala ya ainihin wato gafarta musu lallai ya zama wajibi mu roƙi Allah Allah ya zaunar da zaman lafiya zaman lafiya dan umarni ne daga annabi ya ce mana la tatamannaw liqa al'adu sai yake mana fas'alullah afiya mu roki Allah mi zaman lafiya tunda ko umarni annabi ya bare ce mu roki Allah zaman lafiya to lalle daga cikin addu'o'in da zamu yi abin da ya rage a goma nan na ƙarshe mu roki Allah Allah ya zaunar da wannan ƙasar lafiya sannan akwai sun irin sun wani rabul tayar umar tayar wanda suke ba ainihin wato mataimakin shugaban ƙasa shawara kan harkokin addini su ma sun taimaka mu wannan tafi domin tafsirin da ake sawa na rana karfe 1 da rabi zuwa 2 bangaren rediyon su suka taimaka mana da kuɗin da muka biya naira 250 wajen sa wannan ainihin wato karatun saboda haka shi da ya wannan jagorancin muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri shi ma eh saboda haka na'am na'am saboda haka lallai ranar lahadi malaman mu za su halattu wannan waje za su yi bayanai masu muhimmanci kowa ya yi kokari walfauru da gaggauta fararin eh, a halatu saboda haka a yi kokari a halatu ranar saboda haka gobe insha Allah ba matsala gobe yadda aka saba alaran ma zai ja baki kiryen kiryen za mu karatu da izinin Allah Allah muke ruku ya shirye da mu eh yadda ka sani an saba insha Allah lokacin damu abin nan eh saboda haka maganan taimakon da ake abin nan ayi kokari daga nan zuwa gobe jibi alƙawarin da aka ɗauka ainihin wato cika subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik